ƙarshe a muna daɗa roƙo kuma muna da addu'a kamar yadda mun saba muna yi insha Allah Allah ba mu lafiya zaman lafiya wannan da ta mu Najeriya a duk duniya kuma Allah ya tsare mana wannan fitina ta coronavirus a mun samu labari kamar yadda kafafen yadda labarai suke faɗa cewa za a ɗan ɗaga kafa a ba da dama duk sati za a danka fita mu dai a nan jihar Kano kenan ina jin sani ba sauran jihohi duk ƙasa ne gaba ɗaya litinin an ba da hutu hutun lockdown haka alhamis ma za a dan fita za a yi wasu awanni an buɗe wasu kasuwanni mutane za su yi zirga-zirga ranar da allah muna kira da hukumomi da waɗanda suke da ruwa da tsaki kuma suke iya faɗa a ji kuma suke iya hukunci don allah musamman mu nan jihar Kano a duba halin da muke ciki na yawan mace-mace al'umma fa ana mutuwa a Kano ya jama'an Najeriya muna shaida muku wallahi ana mutuwa a Kano irin mutuwar da ba ta bayyanta ba a iya karancin shekaru na ni mun sani ba shekarun da suka gabata can amma mutuwa dai ba mu taba ganin irin ta ba ta ban tsoro ta tashin hankali ana yin ta a Kano ban san ba sauran jihohi Allahu alam sababin wannan mutuwa a corona ce a ba corona ba ce kuma mai mari Allah dai ya jarabe mu kuma Allah ya yi fushi da mu mu koma ga Allah mu tuba zuwa ga Allah ya Allah mun tuba ka yafe mana Su kullum mu musulmi an nuna mana idan muka shiga cikin fitina yaya za mu yi sai mu koma ga Allah a yi ƙoƙari ga hukumomi a buɗe wa mutane damar da za su koma ga Allah su yi addu'a wallahi duk wata dabara ta ƙare muna kira tun daga sama har ƙasa don Allah mu tsaya mu nutsu muna cikin tashin hankali muna cikin bala'i kowa ya yadda an yi ittifaki cewa ana fa mutuwa a Kano to abin da ya shafi Kano kuma ya shafi duk Najeriya gaba daya tunda duk dabarun da ake an gwada an gwada abin bai yi ba a ba wa mutane dama su yi addu'a a taimaka mana mu yi addu'a abinda nake nufi tunda har an yadda za a iya ba da wasu awanni gini guda masu zuwa kasuwa su je masu zuwa gona su je masu zuwa kasuwa su je masu bude sana'a su je dole za a yi wannan cakuduwar da ba a so din dole za a yi kaza sauransu me yasa ba za a ba mu juma'a ba don Allah ko da juma'a ne a taimaka mana a cikin hutun nan da ake bayarwa a sa mana ranar juma'a mu hada da juma'an nan mu je mu yi sallah juma'an nan limamai su takaita ta gaba ɗaya da hudubar da juma'ar gaba ɗaya za a iya yin ta a minti ashirin da biyar talatin amma ina tabbatar muku a kasuwa mutum zai je layi yana cunkoso yana awa uku bai samu biyan bukatarsa ba a banki za a iya zuwa a haɗu a cakudu cakuduwar da ake a makabarta a yau ba a yin ta a masallatan na juma'a cakuduwar da ake a kasuwannin mu wajen sayan kaya abinci wajen kayan masarufi sayan kayan masarufi wallahi ba a yin su a masallatan mu na juma'a saboda akwai masallatan juma'a a yalwace muna kira ga hukuma muna kira ga jagorori ku tsaya ku ƙara tunani fa mu bari mutane su haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala su roƙe shi mu yi addu'a wala Allah albarkacin yin sallar juma'an nan wataƙila Allah ya ji kanmu ya sauƙaƙa mana na yadda a fahimce ni fa na yadda idan larura ta zo bukata ta zo ta sa dole mutane ba za su je masallaci ba na yadda da wannan amma tun da wata bukata ta sa za a rinka sakin mutane suna fita suna mu'amala su a sati sau biyu me yasa juma'a ita ba ta da matsayin da za a sata ba za mu yi tawassuli da wannan ba mutane a ba su dama a je masallaci a karanta qur'ani liman ya hau bari ai addu'a a roƙi Allah in duk satin nan za mu je mu roƙi Allah a juma'an nan kaɗai mu je mu daga hannu mu roƙi Allah wallahi Allah zai yayi mana wallahi kar ku yi mamaki akwai watakila sababin rashin sallan nan da ba a yi a tsaya fa a yi tunani fa sar yadda juma'a fa ba wani abu ne wanda yake karamin abu fa sariyar da sallah ko yanzu wasu ba da yawa dama mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin hawa kifa, wasu ba sun daina ma yin sallar ma gaba ma wasu sun daina zuwa jam'in ma ba a yi ma dama wani rauni ne da shi wallahi sai yazo da azumin nan sai ga mutum ya hada azar da asar bai ba muna da labari mun sani akwai wanda caca yau din nan suke caca saboda suna zaman banza ba sa zuwa komai sai a zo a saka caca so da Allah muna roko a cikin kwanakin da ake bayarwa in dai har an halatta wa mutane su je su yi wannan zirga-zirga to a ba da dama a yi sallar juma'a roƙo muke yi a taimake mu mai sallah mai sallar juma'a a kafa ƙa'ida da doka duk wanda zai zo masallaci ya zo da mas duk wanda zai zo masallaci yan agaji su rufe gate masallaci sai mai mas zai shiga masallaci a samar da distance a cikin masallaci liman ya takaita hudu ba ya takaita sallah ina tabbatar muku in kun ba da dama limaman nan za su iya yin sallar juma'an nan gaba ɗaya a minti ashirin da biyar huduban nan ta minti biyar za a iya yin ta ta isa Allah ya sa mata albarka sallar nan minti bakwai minti goma za a iya yin ta to me yasa ba za a ba da dama a je a sallar juma'an nan ba muna roƙo ni fa ina yin wannan bayanin ne saboda na in face da damar da aka bayar a je kasuwa damar da aka bayar a je banki damar da aka bayar a je kaza damar da aka bayar mutane su yi wannan zirga-zirga duka duka zaman mu a masallacin juma'a fa ba zai wuce minti ashirin talatin ba in an ga dama ma za a ce kar ma a je masallacin da wuri sai daidai lokacin da liman zai tada huduba kurin a yi huduban na ana yi kowa ya kama hanya ya tafiyarsa amma nan fahimta ta ce ni dai ina jin zafi a raina musulmi yau muna zaune mun jera satuttuka kaza ba sallar juma'a in dai har akwai dabarar da za a yi to a taimaka mana akan wannan muna tattare muna nan muna tare da bin ka'ida da doka da bin shawarwari na likitoci tun da likitocin sun yarda a fita aje a nemi abinci larura ne aje a nemo abinci a sayo abinci a sayo ruwa a sayo kaza a sayo kaza to dan Allah ya kamata a sani ita masallar juma'a nan fa larura ne mu yi ta kuma na so 'yan uwa su yi min kyakkyawan fahimta abu ne da na fahimta ni nake ganin kuma mutane suna da bukata Ina tabbatar muku muna da bukatar mu koma ga Allah mu je mu tuba gare shi mu dawo da sallan nan mu gani ko da juma'a ce kawai wallahi a zawo da ita wallahi za a samu canji yanzu gwamnati ba za ta iya sa a ta karatun qur'ani a ƙasar nan ba kowa ya yarda in an karanta qur'ani an yi addu'a an yi tawassuli da qur'ani Allah yana karban addu'a yanzu ba za a sa mutane su je su ta karanta qur'anin nan ba a ba da tallafi a ba da agaji ga masu rauni su je su yi ta karanta ƙur'anin nan ana ta yi ana ta addu'a idan an zo masallacin da aka daga hannu aka roƙi Allah aka yi addu'a Allah zai karba amma wani a gidansa shi kansa shi kaɗai ma bai iya sallar ba ballantana ya yi shi karan kansa shi kaɗai ma ya yi ta karɓuwa ba ya yi ba zai yi ta karɓu ba so muna roƙo muna kuma addu'a Allah ba da lafiya da zaman lafiya hukumar da take kula da magance wannan cututtuka da wani da sauransu su ma muna fatan musulmi a cikin su tsaya su wakilci musuluncinsu idan mutum musulmi ya zo duk abin da yake in ya zo ta doka ya tsaya ya duba kuma me ribar addininsa dukkanmu mun yarda muna kin wannan cutar ba ma santa muna neman Allah ya raba mu da ita kuma babu mai hankalin da zai so ya yi wani abin da cutar nan za ta zo ta daɗa yaduwa a cikinsa amma muna tabbatar muku cewa wallahi tallahi idan ma ba ku bari aka zo aka yi sallar juma'an nan ba to mutane suna haduwa a filin bal suna haduwa in ba ku bari aka yi juma'an nan ba suna haduwa a makabarta cinkus ba yadda za a yi in ba a bari ma aka zo aka yi juma'an nan ba ana zuwa a kasuwa a haɗu saboda cinkoso da zafi a ta mutuwa idan ba a bari aka yi juma'an nan ba ana zama a cikin unguwanni dandali dandali a haɗu mutum talatin arba'in bacci ma yanzu na zafi ake zaga wani ma yana kan wani wani yana kan wani jiki da jiki to juma'a ina ba da shawara a kafa doka a sa ka'ida a masallatan juma'a a ba da distance a sa mask a wawanke hannu a da sahu alal aƙalli a yi sallar juma'a nan sha Allah ta'ala za mu samu waraka muna yin addu'a muna sallar juma'a ubangiji ya Allah muna roƙonka ka yaye mana wannan bala'i da muke ciki ka yaye mana wannan fitina da muke ciki ka sa mana albarka a rayuwarmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu